ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wadda ya dace da ashirin da hudu ga watan hudu dubu biyu da ashirin miladiyya wadda insha Allahu yau za mu fara gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan sai dai kamar yadda 'yan uwa suke gani kuma suke sauraro tsarin wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma na bana ya canza tsari saboda yanayi da muka samu kanmu a ciki na wannan annoba ta corona wadda bisa shawarwari na hukumomi da kuma jami'an kiwon lafiya muka ɗauki wannan matsaya na gabatar da waɗannan tafsirai a keɓance domin kare kai da kuma al'umma da gujewa yaɗuwar wannan cuta a tsakanin al'umma muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ɗauki a cikin wannan al'amari Allah ya kawo mana ɗauki game da wannan aloba Allah ya ɗauke mana ita ya maye mana ita da aminci Allah ya tsare mu ya kare mu waɗanda wannan al'amari ya shafe su Allah ya sa ya zamka fara gare su waɗanda bata je gare su ba Allah ya tsare su ya kare su ya kuma amintar da su Allah ya amintar da mu ya amintar da al'ummar mu baki ɗaya abin da ke wajibi a kanmu a daidai wannan lokaci da muke ciki na watan ramadan a cikin waɗannan kwanaki mai albarka shine komawa zuwa ga allah subhanahu wa da kuma dukufa wajen ƙasƙantar da kai da kamewa daga dukkan abin da zai ja kushin allah gare mu komawa zuwa ga allah kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma dagewa da nacewa wajen roƙon Allah idan har muka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muka kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muka rungumi ayyukan ɗa'a da neman yardan Allah muka kuma dukufa da roƙon Allah to abu ne mai sauƙi a wajen Allah wannan al'amarin ya zama kamar mafarki ne aka yi shi a cikin bacci kuma ya zo ya wuce muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafiya kyawu da sifofinsa mafiya ɗaukaka Allah ya ɗauke mana wannan annoba Allah ya ɗauke mana wannan annoba Allah ya mai mana da aminci ‘yan uwa masu albarka yana daga cikin abin da ya zama wajibi a kanmu mu dukufa wajensa shine roƙon Allah mu kayukanmu wajen neman dace da samun yardan Allah mu roƙi Allah shiriya mu roƙi Allah gafara mu roƙi Allah lafiya da zama lafiya mu yi addu'a ma ƙasarmu mu yi addu'a ma al'ummarmu mu yi addu'a wa shugabanninmu da iyayenmu da malaminmu mu yi addu'a marayuwarmu da tattalin arzikinmu domin samun dace a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tabbas idan muka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai karbe mu idan muka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai karbe mu Allah zai yafe mu Allah zai gafarta mana Allah zai mai mana duk wani kunci da muke ciki da aminci da walwala daga wajensa haka ya faru da waɗansu al'ummomi da suka shuɗe kafin mu ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون الله يتي من أيكي النباوة من أيكي منزلني الله يتي زواج الأمومين دا سكشودي كافنك كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك Allah ya ce mun aiki manzanni da yawa cikin al'ummomin da suka shuɗe kafinka amma waɗannan al'ummomi sai suka juya baya ga Allah suka faɗaci manzanninsu suka yi faɗa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzannin da shi fa'akharnahum bil ba a wad darra Allah ya ce sai muka jarabce su muka kama su da talauci mai tsanani da cututtuka da matsaloli ya yatabarra'un Allah ce domin su kaskantar da kai su tuba su koma zuwa ga Allah kamar wani ne ya ce to Allah ai ga waɗannan al'ummomi sun halaka sun ɗaiɗaice Allah sai ya ce falaula iz ja'ahum ba'suna tabarra'u Allah ya ce to me yasa lokacin da suka ga azabar mu da ukubar mu ta taso musu Allah ya ce me yasa ba su kaskantar da kai ba me yasa ba su koma zuwa ga Allah ba me yasa ba su tuba ba walakin kasat qulubuhum Allah ya sai dai zuciyarsu ce ta bushe wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kayatar musu da munanan ayyukan da suke aikatawa a matsayin abun da za su yi Allah ya sanadiyar da ya sa wannan masifar ta ci suke saboda haka matukar zamu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai karbe mu ya gafarta mana kuma ya yafi mu Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi yan uwa masu albarka bana insha Allah za mu tashi a farkon suratu nur alaihi salatu wassalam suratu nur sura ce makiyya annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzanni a cikin manzannin Allah duka da Allah ya tashi daga manzanni ya tashi aiko manzanni mutum na farko da Allah ya fara aiko shi a matsayin manzo a bayan ƙasa shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi yasa suratu nuh alaihi salatu wassalam kamar wata jami'a ce da take karantas da malamai da masu da'awa yadda za su yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda za su karantas da bayin Allah a kan tafarki mafi nagarta da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa. Suratu Nuhu ta yi bayani game da da'awar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Jajircewarsa, uslubi da salo da annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya yi amfani da shi wajen kiran bayi zuwa ga Allah kamar yadda muka faɗa tun da annabi nuhu alaihi salatu wasalam shi ne farkon manzo kaga titin da'awa hanya da aka shimfiɗa ta da'awa annabi nuhu alaihi salatu wasalam shi ya fara binta saboda ka duk wanda ya zo daga cikin manzanni a bayan annabi nuhu alaihi salatu wasalam za ka ga turbar da annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya bi wannan turba wannan manzo da ya zo ko manzanni da suka zo a bayansa suka bi to wannan hanyar ita ce hanya da Allah ya shimfiɗa wa annabawa da manzanni da malamai da za su yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta abdullahi dan abbas yake cewa tun daga kan annabi adam alaihi salatu wassalam tauhidi mutane suke tafiya a kai suna bisa doron imani suna bisa doron tauhidi suna kan tafarki tafarki nagartacce ingantacce haka ake tafiya al'umma ɗaya a bisa musulunci a bisa imani har lokacin annabi nuhu alaihi salatu wassalam to a lokacin aka fara samun matsala na shirka da Allah da kafirci to kuma Allah sai ya daga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kuma aka ci gaba da daga manzanni zuwa ga al'ummomi domin kiransu zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wata'ala Allah a cikin alkur'ani yake cewa kanin nasu ummatan wahida. a'udhu billahi minash rajim بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم maɗaukakin sarki ya ce kanan nasu ummatan wahida Allah ya ce mutane sun kasance al'umma ɗaya akan aƙida ɗaya imani addini ɗaya Allah ya ce tun daga lokacin annabi Adam alaihi salatu Wasalam haka mutane suke tafiya akan imani ana cikin wannan tafiya to sai aka samu baraka akan hanya shine a suratu Yunus Allah ya ce wa ma nasu illa ummatan wahidatan fa Allah ya ce wa makanan nasu illa ummatan wahidatan faktalafu mutane ba su kasance ba tun daga lokacin annabi adam alaihi salatu salam face al'umma ɗaya, a bisa addini ɗaya, a bisa imani aqida ɗaya, a bisa turba ta alkhairi Allah ya ce faktalafu to ana cikin wannan tafiya Allah ya ce sai suka yi sabani sai aka samu baraka waɗansu sai suka ratse aka hau turba ta kafirci da shirka da Allah to lokacin da aka samu wannan matsalar Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin to Allah sai ya tada annabawa ya tada manzanninsa mubashirin wa munzirin suna masu bishara ga waɗanda suka yi imani da Allah akan goma ta arziki da Allah ya shirya musu a ranar haɗuwa da shi wa munzirin kuma suna masu gargadi da jan kunnen waɗanda suka kafirce suka bauɗe suka fada cikin shirka da Allah akan mummunan al'amari da zai shafe su Allah sai ce wa anzala ma'akumul kitaba bil haqqi Allah sai ya saukar da littattafai wadda ya saukar da gaskiya ma waɗannan manzanni Allah ya sai ya ba mu waɗannan manzanni su yi da'awa su kirayi mutane da shi wa anzala ma'akumul kitaba bil haqq Allah sai ya saukar da littattafai wadda suke cike da gaskiya ya ba ma waɗannan manzanni da ya tayar domin su yi bishara su yi gargadi Allah ya ce littattafai ne waɗanda suke cike da gaskiya liyahkuma bainan nasi fi maktala fufihi domin kowane manzo ya yi hukunci tsakanin mutane kan abin da suka yi saɓani a kai waɗannan sun bauɗe sun kafirce sun faɗa cikin shirka da Allah waɗannan suna kan tauhidi to Allah ya ba shi littafi ya yi hukunci tsakaninsu a kan wannan saɓani da suka samu a tsakaninsu wadda suke kan tauhidi suke kan daidai a tabbatar da su a kan tauhidi wadda suke kan shirka da kafirce ma Allah a nuna musu suna kan shirka suna kuma bisa kafirce ma Allah jama'a mun fahimta waɗansu malamai suka ce li yahkuma bainan nas fi martalahu fihi don shi wannan littafin yayi hukunci tsakanin mutane kan abin da suka yi sabani akai waɗansu malamai suka ce li yahkuma bainan nas fi martalahu fihi don Allah yayi hukunci tsakanin mutane kan abin da suka yi saɓani a kansa idan ka tattara dukkan fassaran yana komawa ne zuwa ga ma'ana ɗaya shine dai Allah ya yi hukunci a tsakanin waɗannan al'ummomi da suka samu saɓani a tsakaninsu waɗannan suka koma zuwa ga shirka waɗannan suke tsaye akan tauhidi jama'a mun fahimta wa maktalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al bayyana. Allah ya ce to amma duk da zuwan manzannin da waɗannan hujjoji bayyanannu waɗannan littattafai da Allah ya ba su Allah ya ce sai da aka samu waɗannan al'ummomi sun saba wa waɗannan manzanni sun doge akan kafirci da shirka wa Allah jama'a muna fahimta wa maktarafa fihi ba wadda suka saba akan gaskiya da imani duk da waɗannan manzanni sun zo da waɗannan littattafai Allah ya ce illal ladina utuhu sai su waɗanda aka ba wa littafi waɗanda aka aiko manzannin gare su da littafin Allah ya ce amma sai da suka saba min ba'di ma ja'atuhum al-bayyina bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu kamar wani ne yace Allah to me yasa suke da tsaurin kai akan haka Allah ya ce bagayan bainakum saboda iyayya da hasada da take tsakaninsu fa hada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min al-haqqi bi idnihi Allah sai shiryar da waɗanda suka yi imani kan abinda waɗannan al'ummomi suka yi saɓani a kansa na gaskiya to Allah sai ya datar da waɗanda suka yi imani a kan abin da yake shi ne daidai tsakanin waɗanda suka yi saɓani wallahu ya hadi man ya shawo ila sirafin mustaqim Allah na shiryar da wanda yake so zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ya shiryar da mu to jama'a al'umma tana tafiya akan aƙida ɗaya akan musulunci akan imani da aka samu wannan baraka shirka ya fada cikin al'umma kafirci ya bayyana a cikin al'umma to Allah sai ya tada manzanni yace su tashi su yi da'awa domin kiran mutane zuwa ga hanyar daidai da kuma gargadi da jan kunne ma waɗanda suka bauɗe wa hanyar daidai din to wadda aka fara ɗagawa na farko yayi wannan kira shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam jama'a muna fahimta shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam yana daga cikin yabo da kirari da al'umma za su mishi a ranar alkiyama kan ya nema musu ceto a wajen Allah game da aiki sabi wa bayi a filin alkiyama bayan sun je wajen annabi adam alaihi salatu salam, sun koka a kan matsalar da suke ciki a farfajiyar alkiyama azaba ya yi tsanani kunci ya yi tsanani annabi adam alaihi salatu salam. zai ce musu nafsi nafsi ta kaina nake yi ta kaina nake yi sai ya ce musu izhabu ila gairi ku je zuwa ga wani na sai kuma ya musu ishara ya ce izhabu ila nuhin ku je zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa ya tuna nuhan duka al'umma sai a dungumo a zo a samu annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa yaqulun sai su ce anta awwalur rusuli ila al-ardi nuhu kai ne farkon manzo a bayan ƙasa kai ne mutum na farko da Allah ya ɗaga don ka yi kira a tsakanin bayansa a bayan ƙasa wasamma kallahu abdul shakura kai ne kuma Allah ya kira ka bawa mai yawan godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta to duk wanda zai karanta suratu nu alaihi salatu wassalam zai ɗauki darussa masu yawa musamman wanda yake karanta zuwa ko wanda yake da'awa yake kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka ambata suratul nuhu alaihi salatu wassalam wata jami'a ce ta karantar da malamai da masu da'awa yadda za su fuskanci wannan kalubale da yake gaba gare su idan ka karanta suratul nuhu alaihi salatu wassalam zaka ga irin jajircewa na annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda zai bada karfin gwiwa ga duk wani ne kira duk wani ne karantaswa ya san cewa wani aiki ne na annabawa da manzannin Allah wadda ba shi da haƙuri baya iyawa a cikin shekara dubu shekara hamsin ne babu annabi nuhu alaihi salatu wasalam yi yana kiran mutane zuwa ga Allah kaga ai akwai jajircewa a cikin abu wani kadi arsalna nuhan ila qaumihi إلى قومه Allah ya ce الطوفان وهم ظالمون na يقول haƙiƙa mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa Allah ce fa labisa fihim alf ya zauna a cikin mutanen yana da'awa Allah ya ce shekara dubu illa na ama sai shekara hamsin ne babu kaga wannan yana nuna cewa da'awa harka ce ta jajircewa haƙuri da juriya da kuma dogewa akan al'amarin kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suratu nuhu ko kissar annabi nuhu alaihi salatu wa tana karantar da dogewa da jajircewar da annabi nuhu alaihi salatu wa yi akan kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan surar tana kuma karantar da wato irin haƙuri da annabi nuhu alaihi salatu wassalam yayi wajen wannan kira zuwa ga Allah subhanahu ta'ala tare da walakanci da isjili da cin mutunci da aka yi tawa annabi nuhu alaihi salatu wassalam zaka ga abubuwa da yawa maganganu masu muni ma haza illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum sukan ce Nuhu nan da kuke ganin shi ba wani bane mutum ne kamar ku abinda yake nema ta hanyar wannan wa'azi da da'awa da yake yi shi ne kawai ya mamaye ku ya zama mai gidanku abinda yake so a ce shi yake ba da umarni shi yake ba da hannu annabi nuhu dai bai ce musu komai ba al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi ضلال mubin قال يا قوم ليس بي ضلالة يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين من يموتان suka ce mishi inna ka fi balala wallahi muna ganin kana cikin tabewa da dabbanci da wauta a ba kake a ɗaiɗai ce haka annabi hutu suka ce mishi inna lanaraka fi safahatin suka ce mun lura kana da wauta kada ya kauna sai ce ya mutane na laisa bi dalalatu yace babu bata ko tabewa ko wauta tattare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin yace amma ni manzo ne daga Allah ubangijin talibai wannan karantaswa ce kissar annabi nuhu take da shi wato duk lokacin da mai da'awa yake da'awa lokacin da ake taɓa shakfiyarsa shi ake sukarsa kar ya yadda wannan ya shigaltar da shi akan da'awa ne idan ya tashi martani kada ya kawo sai ce ya ku mutane na laisa bi balalatun babu bata tattare da ni laisa bi safahatun Bani da wauta walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga Allah ubangijin talikai jama'a muna fahimta man sigir haka in dai zaka karanta suratul nu to zaka samu darussa manya manya game da karantar da mutane da kuma da'awa sun ce mishi wawa ne bai san ciwon kansa ba a'a sun lura yana da tabuwa in haza illa rajulun bihi jinna suka ce yana da ɗan taɓuwa jinnu sun shafe shi kazzabat qablahum qaumun nuhin fakazzabu abadana wa qalu majnunun Allah ya ce kazzabat qablahum qaumun nuhin kafin mutanenka kai annabi Muhammad alaihi salatu wa salam su karyata ka Allah ya ce an karyata annabi Nuhu fakazzabu abadana Allah yake sun karyata bawan mu annabi nuhu alaihi salatu wasalam wa qalu majnunun suka ce mahaukaci ne wasjujir kuma suka yi barazanan kashe shi duka kissar annabi nuhu yana karantar da yadda mai da'awa yake zama mai haƙuri da jajircewa wajen kira a tafarkin Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin abinda kissar annabi nuhu alaihi salatu wa salam take karantaswa shine wato haƙurin mai karantaswa da da'awa da ƙarancin waɗanda suke sauraron duk wannan shekaru da annabi nuhu yayi yana kira malam haya, duk shekarun da annabi nuhu yayi yana kiran nan kusan shekara dubu waɗanda suka karɓi da'awar annabi nuhu ba su kai mutum ɗari ba kasan wani ko masallaci ya sa karatu idan ya ga mutum biyu uku hudu biyar ne suke saurara sai ya rufe karatu ya fi so ya ga ana cika ana batsewa to wannan shine shi yake ganin zai karfafe shi akai to da'awa da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta kowa akwai irin tsari da kuma yanayi da Allah ya dora da'awarsa akai a Qur'ani Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wannan shekara dubu ba shekara hamsin da annabi nuhu alaihi salatu salam ne yana da'awa Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da annabi nuhu Allah ta sai mutane yan kaɗan abdullahi dan abbas ya ce ba su wuce mutum tamanin ba baki ɗayan wannan shekarun jama'a muna fahimta saboda ka mai da'awa ya zama manufarsa isar da sakon Allah ba mutum nawa ne suke saurara ba yawansu ko kashinsu amma kwangilar da take tsakanin shi da ubangijinsa shine yi da'awar Allah zai biya shi mutane sun karba mutane ba su karba ba mutane sun saurara mutane ba saurara ba kar ya zama wannan dalili ne da zai kashe gwiwa mai kira zuwa ga Allah jama'a ai muna fahimta ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace uridat alayya al-umam annabi yace an bijiro mini da al'ummomi da yawa an mun faretin al'ummomi da yawa annabi yace na gansu fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ruhayn annabi yace na ga annabi da waɗansu mutanen da ba su wuce goma ba wadda suka amsa kiransa duk da awar da ya yi har ya gama wadda suka amsa suka yi imani annabi ya ce ba su wuce mutum daga uku zuwa tara wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan annabi ya ce na ga annabin da mutum daya ya karɓi da'awar mutum ɗaya ma'ahu rajul mutum daya ya karɓi da'awar yanzu ko wannan kissa ta suratu yasin wannan kissar asabul ƙarya zahirin qur'ani ya nuna manzanni uku ne is arsalna ilaihi musnayn wannan asabul karya Allah ya ce is arsalna ilaihi musnayn Allah ce mun aika manzanni biyu alƙaryar su yi da'awa lokaci ɗaya Allah ya aika manzanni biyu fa'azzabna bi salifin Allah ya ce sai muka karfafe su da manzo na uku suka zama su uku amma duka manzanni uku mutum ɗaya suka samu jama'a mun fahimta ita da'awa ita da'awa aiki ne kira ne zuwa ga Allah aiki ne da Allah ya ƙulla tsakanin masu ilimi da shi akan su kira bayan shi zuwa ga Allah so kar ya zan adadin masu sauraro ko rashin adadinsu zai kashe gwiwan mai kira zuwa ga Allah Allah ya ce wa makana إلا nafsin an الله illa bi كان ba wata rai da za ta yi imani sai da izinin Allah mutanen da za su zo su taru su saurara zukatansu a hannun Allah yake to kai dai kai aikinka kai aikinka saboda haka daga cikin kissar annabi nuhu alaihi salatu salam abinda za mu ɗauka na darasi shine cewa shi mai da'awa yana da'awa ne don aiki ne da Allah subhanahu wata'ala ya dora shi a kai. jama'a mun fahimta kar ya zama da'awarsa tana alaka da mutane nawa ko ba mutane nawa ba yana daga cikin abin da za mu kalla a da'awar annabi nuhu alaihi salatu salam shine salo da uslubi da annabi nuhu ya yi amfani da shi wajen kiran mutane zuwa ga Allah sai ka je na summa inni a allon lahum wa asarartu lahum istirara da'awa akwai lokacin da ake yin ta akan mimbari da lasfika akwai lokacin da ita kuma sai an keɓe ba duka ake yi akan mimbari ba summa inni da autuhum jihara yace na kira mutane a bayyane summa inni a allantu lahum nayi da'awar a bayyane na shelanta wa asarartu lahum israra yace kuma nayi da'awar asirrance saboda ka akwai bigiran da akan mimbari ake yi akwai bigiran malam abdullahi da kebewa ake duk wannan kissar annabi nuhu tana karantar da mu irin wannan uslubi sannan kisar annabi nuhu kuma tana karantar da duk wani mai da'awa kuma ba a bude mishi ido yana da sanyi yana da ƙoƙari wajen kiran mutane zuwa ga Allah amma kuma ba a bude mishi ido saboda ana ganin kamar wani wawa ne ko gaulani eh, lokacin da aka yi ja'in da a can cikin suratu yunus ne ko hud watulu alaihim da ba'a nuhin واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن ثم لا يكن أمركم da'awa ta yi da'awa yanzu ayoyin da muka karanta a baya ai kaga suna ce mishi wawa suna ce mishi taɗaɗɗe ɓatacce ya kawo ce ya kuma mutane na laisa bi zalalatin ni ba taɗaɗɗe ba ne ni ba ɓatacce ba ne walakin ni rasulun min rabbin alamin to can kuma gaba sai aka zo za a buɗe mai ido za a kaka shi Allah ya ce watulu alaihim na ba'a nuhin karanta masu labarin annabi nuhu if kala li qaumihi lokacin da ya ce mutanensa ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum mafami idan har zaman da nake a cikin ku ina da'awa zuwa ga Allah ya dame ku yana daga muku hankali kuna samun kunci wa tafkiri bi ayatillah wa'azin da nake muku da ayoyin Allah ya dame ku fa alallahi tawakkaltu yace ni fa ga Allah na dogara yace musu fa ni Allah shine gatana ba wadda nake tsoro a cikin ku fa ala Allah tawakkal fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum yace ku je duk hada kanku da sharrin ku da makircin ku wa shuraka'akum kuma gayyato ababan bautan ku wadda kuke tarayya ma Allah da su thumma la yakun amrukum alaikum gumma kuma in za ku ɗauki mataki a kaina kar ku mun kara kar ku mun rufa-rufa sun makabu ilayya wala tunzirun ku zo ku ga bayana ya ce kar ku ragar mini in ni tawakkaltu fa in tawallaitun in kuma har kun juya baya ko fa in tawallaitun fa alamu fa in tawallaitun fa inna ma ajari fa in tawallaitun إن yace to ku ɗauki duk matakin da za ku ɗauka yace ni ba abin da za ku iya mu don na dogara ga Allah Allah shine gatana yace idan kuma za ku gwada ku gwada kar ku ragar mini fainta wallaitun in kun juya baya gabarin karɓar sakon Allah fa ma sa'altukum min ajr ya ce dama ni ban roƙe ku sakamako ku ban lada ko ku biya ni ba jama'a mun fahimta in ajriya illa ala Allah lada na da sakamako na Allah ne zai biya shi yasa duk lokacin da kaga malami mai da'awa mai karanta zuwa yau yana gidan Alhaji wani gobe yana ofishin wani jibi yana falon wani zai je maula gidan wani to ƙarya ne kuma da'awa ta yi domin akwai lokacin da kamewanka da mutuncin mutuncinka shi zai kare da'awa jama'a muna fahimta to idan kuma ka zam baka da wannan kiman baka da wannan mutuncin to ta wannan hanyar sai a shigo maka ta bayan gida saboda ka ce fa in fa ma sa'altukum min ajr shi yasa ka duba duk annabawan nan kai ta bibiyan kissan su duk wanda yazo daga cikin maganan farko a da'awarsa yakan ce wa ma sa'altukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin yakan ce ba zan tambaye wani abu a kan da'awata ba ladana yana ga Allah ubangijin talibai jama'a muna fahimta saboda haka dai yan uwa akwai darussa masu yawa da za mu samu a cikin kistar annabi nuhu alaihi salatu wassalam musamman suratu Nu alaihi salatu wassalam wadda tun daga farkon suran har zuwa ƙarshen suran kistar annabi nuhu alaihi salatu wassalam ne shi kadai da yadda ya gudanar da wannan da'awa tashi mai albarka da kuma yadda al'amarin

inna arsalna nuhan ila qaumi Allah ce hakika mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa an anzir qaumaka Allah ce muka ce ma annabi nuhu ka gargadi mutanenka ka ja kunnensu. A akan wannan shirka da Allah da rikan waɗansu ababa da suka yi suna bauta musu koma bayan Allah mun fahimta ko inna arsalna nuhan ila qaumi Allah ce lallai mu mun aiki annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa shi aike kamar yadda muka ambata Allah ya tada manzo zuwa ga wata al'umma wato kamar hakki ne da Allah subhanahu wata'ala ya dora kansa kan kowace al'umma zai tura mata manzon da zai je ya dora ta akan shari'a babu wata al'umma babu wata al'umma face sai da Allah subhanahu wata'ala ya tada manzo na musamman manzon ya je ya kira wannan al'ummar zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ma anta mundir wa kulli qaumin hadi Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kai mai gargadi ne kuma kowace al'umma mun tayar da wadda zai gargaɗe ta a cikinta mun tayar da wadda zai shirya da ita ya nuna mata hanyar shirya ya kuma bayyanar mata da hanyar fata Allah ce kowace al'umma wali kulli kaumin kowace al'umma Allah ya ce mun tayar da wadda zai shirya, da ita zuwa ga tafarki madaidaici wali kulli ummatin rasul Allah ya ce wali kulli ummatin rasul kowace al'umma Allah ce tana da manzo kowace al'umma Allah ya ce tana da manzo da muka tura mata ولقد بعثنا fi كل ummatin rasula? Allah ya ce walaƙad da asna fi kulli ummatin rasula Allah ya ce mun ta da manzo cikin kowace al'umma kowace al'umma Allah ya ce mun aika mata manzo idan manzon ya ce ya ce musu ani budullah ku bauta wa Allah wacce ni butsagut ku nisanci duk wani dagutu duk wani abu da za a bauta wa koma bayan Allah ku nisance shi duk wata al'umma da Allah ya tada ita a bayan ƙasa sai da ya fara manzo da zai kira wannan al'ummar zuwa ga Allah jama'a muna fahimta sai da ya tada manzo da zai kira wannan al'ummar zuwa ga shirya ya gargade ta daga kafirci da shirka da munanan ayyuka ya gargade ta daga abin da aka yi tanadi wa masu kafirci da shirka ko munanan aiki sannan ya mata bishara game da goma ta arziki da Allah ya shirya wa masu imani da kuma aikin kwarai tura manzo cikin kowace al'umma da Allah ya yi yana alaka da waɗansu manyan al'amurra guda biyu abu na farko shine a nuna wa al'ummar yadda za ta bauta ba Allah domin manufar zuwan kowane ɗan adam duniya Shi ne ya bauta ma Allah manufar zuwan kowane ɗaya daga cikinmu ne ya bauta ma Allah to babu yadda za a yi ka iya bauta ma Allah dole sai ta hanyar manzonka domin shi manzon shi zai zo da saƙon da za ka bauta ma Allah da shi idan sallah ce shi manzon shi zai zo da yayi za a yi sallah idan azumi ne shi manzon shi zai zo da yayi za a yi azumi idan karatun alkur'ani ne shi manzon shi zai zo da yayi za a karanta alkur'ani idan aikin haji ne shi manzon shi zai zo ya koyar da yayi za a yi aikin hajin duk wata ibada da aka halitce ka don ka kaɗaita Allah da wannan ibadan to shi manzon shi zai zo da yadda za a bauta ma Allah ne jama'a mun fahimta na biyu manzo yakan zo ma kowace al'umma malayin haya don a yanke wa al'ummar hanzari Allahu akbar don a yanke ma al'ummar hanzari duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yazo yazo da shi an zo da shi ɗaya daga cikin dalilan zuwa da shi shine a kafa maka hujja domin Allah baya zalunci baya zalunci idan hanya akwai kaya sai ya turo ɗan aikin ya gaya maka cewa hanyar akwai kaya idan bayi so a bi hanyar zai aiko ɗan aikin ya gaya maka cewa baya so a bi wannan hanyar wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula Allah ya ce wa makunna mu'azzibi na hatta na ba'asa rasula Allah ya ce ba mu kasance masu azabtar da bayi ba mu yi azaba ma wani ko wata al'umma Allah ya ce hatta na ba'asa rasulan har sai mun tada wani manzo ya je ma al'umma banda Allah ba wadda ke ma bayi haka wa makunna mu'azzibi na hatta na ba'asa rasula Allah ya ce ba ma azabtar da al'umma ba ma azabtar da wani Allah ya ce har sai mun tura manzo zuwa ga wannan al'umma to kamar yadda muka ambata abu na biyu shine yanke hanzari kuma ma al'umma rusulan mubashirina wa munzirin li Allah ya kuna linnasi ala hujjatun ba'da rusul wa kana azizan hakima rusulan Allah ya ce manzanni mubashirina wa munzirin masu bishara ga waɗanda suka yi imani da ayyukan alkhairi wa munzirin masu gargaɗi da jan kunne ma waɗanda suka kafirce ma Allah suka bauɗe akan hanya me yasa Allah ce li Allah ya kuna ala alallahi hujjatun ba'da rusul don kar mutane su samu hujja akan Allah bayan aiko manzanni ma'ana kar mutane su samu hujjar da za su kafa ma Allah Allah sai turo manzanni domin inda ba a turo da manzanni ba wurare da yawa a cikin alkur'ani ce idan Allah ya turke mutum zai mai hisabi sai ce Allah ai da ka turo mun manzo ya mun wa'azi da ban yi wannan abun ba to Allah sai ya yanki hanzari makowa jama'a duk abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi na alkur'ani da sunna yanki hanzari ne gare ni a karantar da kai a sanar da kai wannan kuma tsari ne na Allah kowace al'umma sai da aka yanke mata wannan hanzari ɗin dalilin zuwanka duniya mala billahi shine don ka yi addini ka bauta ba kar ka yadda wani abu a rayuwar duniya ya sha gaban addini wannan Allah ya faɗa ba ya kawo ka duniya don kafinta bane kafinta ribar kafa ce ba ya kawo ka duniya don kasuwa ba ne kasuwa ribar kafa ce ba ya kawo ka duniya don ofis ɗinka ko aikinka ba ne wannan duka ribar kafa ne ya halatta maka don ka nemi abinci amma ka san ba wannan aikin ne ya kawo ka duniya ba abin da ya kawo ka duniya shine ka kaɗaita shi da bauta duk abin da za ka yi wannan ya zama shine gaba wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halitta aljanu da mutane ba Allah ce sai dan su bauta mana saboda ka karka zam ibada ita ce mataki na karshe a rayuwarka za ka yi ɗan da na sani to dukkan manzannin nan dukkan manzannin nan ubangiji na aiko da su ne don a gaya maka na farko dalilin da yasa shi Allah ya yi ka sannan ya aiko manzannin nan wannan dalili da ya yi ka don shi na ka bauta mishi ya aiko su su zo da tsarin bautar sannan su gargaɗe ka su ja kunnenka karka yadda wani abu ya shagaltar da kai gabarin wannan ibadan za ka yi ɗan dana sani shi kenan manzo sai ya tafi abin li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul Allah ce don kar mutane su samu hujja akan Allah bayan an aiko manzo kaga an yanke ma kowa hanzari an yanke ma kowa hanzari an yanke ma kowa hanzari a ƙarshen suratu taha yake cewa walau anna ahlakanahum bi azabin min qablihi لقالوا ربنا لولا Allah ya ce walau anna ahlaka nahum bi azabin min qablihi ay min qabli irsalir rusul Allah ya ce inda za a ce mun halakar da su kafin mu aika manzo walau an na a anna ahlakanahum bi azabin inda za a ce mun halakar da su da wata azaba mu turo wata azaba ta halakar da su ta daidaita su min qablihi kafin mu aiko manzo la falu Allah ya ce wallahi da da su ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan me yasa to mu baka aiko mana da manzo ba fa nattabi ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nadilla wa nakza kafin mu kaskanta mu walakanta Allah da ka turo mana manzo da ba mu samu kanmu a cikin wannan ba Allah ce inda ban aiko manzo ba duk wanda na turke da zai ce mun da na aiko manzo da yayi imani da ya bi Allah ki to sai na aiko ba magana ya kare

فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين الله يقول فلولا أن تصيبهم مصيبة الله يقول بعدون كروة مصيبة تأبقى مصيبة بما قدمت أيديهم سبب ليس فكن لهنا ينسكي أي كتاوى فيقولوا كما سجي ربنا يا أبنججمو laula arsalta ilaina rasulan Allah ya baka turo mana da manzo sai aka turo mana da azaba fanattabi a ayatika Allah da ka turo da manzo da mun bi ayoyinka wa nakuna min almu'minin Allah da mun zan daga cikin mu'minai jama'a ai ka san Allah ya san mutane to shine yace rusulan manzanni ne mubashirin wa mundirin suna bishara suna gargadi li Allah ya kuna ala Allah hujjatun ba'da rusul don kar mutane su samu hujja akan Allah bayan aiko manzanni kaga an yanke hanzari makawa to kowa ya kwan da sanin cewa duk waɗannan karatuttuka da ake yi a ce Allah ya ce a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yanke hanzari ne yanke hanzari ne shi yasa ka lura ka duba alqur'ani duk wanda za a azabtar da shi Allah sai ya bada dama an mishi tambaya cewa an mishi wa'azi ko ba an mishi wa'azi ba sai ya ce an mishi wa'azi an yanke hanzari ko ba a yanke ba an yanke an yanke hanzari an yanke hanzari kullama ulkiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha قالوا بلى قد جاءنا نبي فكذبنا وقلنا وقلنا ما Allah ce في ضلال كبير الله يقول duk lokacin da aka ɗebi wata gayya wata jama'a daga cikinsu aka watsa a wuta ko lokacin da aka ɗebe su za a watsa a wuta sa'alahum khazanatuha sai masu gadin gidan wuta ya su tambaye su alam ya cikum nazir wannan kururuwa da neman ɗauki da kuke yi masu gargaɗi ba su zo muku ba kalubala karja ana nabirin za su ce tabbas masu gargadi sun zo mana fa kazzabana muka karyata wa ma nazzala Allah min shay muka ce karya ne Allah bai saukar da komai ba ba wadda za a azabtar da shi a filin alkiyama sai Allah ya ce a tambaye shi aje laifin da zai sa shi a azaban nan wannan laifi da ya ja mishi wannan azaban an mishi gargadi an mishi wa'azi akai ko ba a mishi ba da kanshi sai ya ce Allah amin wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا الله يتي قرق أقرقع كافرين زواج جهنم توقع توقع waɗanda suka yi bautan uzairu ga tawagarsu waɗanda suka bauta wa almasihu ga tawagarsu waɗanda suka bauta wa mala'iku ga tawagarsu wa dukkan nau'in kafirai da fajirai ga sunan tawaga tawaga tawaga hatta idza ja'uha ila jahannama zumara zuwa ga jahannama tawaga tawaga hatta idza ja'uha Allah ya ce har sai sun iso bakin wutan futihat abwabuha sai a bude kofofin wutan amma kafin su shiga wutan wa qala lahum khazanatuha sai masu gadin wutan daga cikin mala'iku sai su ce musu alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum manzanni basu zo daga cikin ku suka gargade ku game da ayoyin suka gargade ku da ayoyin ubangijinku alam ya'tikum rusulun minkum manzanni basu zo cikin ku suka yi muku da'awa ba wayun yatluna alaikum ayati rabbikum suka karanta muku ayoyin ubangijin ku? ubangijinku wayunzirunakum lika ayyumikum haza? suka kuma gargade ku game da haɗuwa da wannan inin naku suka ce muku za a yi tashin alkiyama in an yi tashin alkiyama wannan abin da kuke cikin dama zai same ku ba su gaya muku ba ƙalubala. sai su ce duk sun mana bayani walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ce ta tabbata akan kafirai jama'a haka ayoyin suke a cikin alqur'ani ta ko ta ina إنهم مسؤولون idan aka tara fajirai a filin alkiyama Allah sai ce mala'iku ufushuru ladina zalamu wa azwajuhum wa makanu ya abudun Allah zai ce ku tattara waɗannan azzalumai duka da ire-iren su da matan su Allah ya ce ku kada su ku kai mun su wutan jahim yadda ake kora dabbobi haka mala'iku za su dauki abun duka su tasa su gaba ana gargada su ana tafiya da su sai Allah ya ce wa kifuhum ku tsayar mun da su innahum mas'ulun ai su abin tambaya ne ma'ana ku tsaya mu yi musu tambaya sai a tsaye da su a fara tambayar su duk matsalar da mutum ya shiga ranar alkiyama sai an tambaye shi kuma sai ya ba da amsa an ja mishi kunni abinda nake so mu fahimta shine kar mu ɗauki karatuttukan da muke ji ko muke karantawa ko ake karantar da mu ma'anarsa daban ma'anar shine a yanke maka hanzari a kuma nuna maka shirya amma yadda ka ji abubuwan suna faruwa ana tambayan waɗansu ba a muku wa'azi ba suna cewa an mana kai ma da a tambaye ka wal qur'anu hujjatul laka aw to shi yasa shi yasa idan har aka ce wannan shine tsari na da'awa to kaga akwai bukatar lalle shi kuma mai da'awa ya tsaya wajen fayyace wa mutane da bubayar musu da kai dalilin da yasa aka aiko shi ko kuma dalilin da yasa yake kiran su zuwa ga Allah jama'a mun fahimta shi yasa idan mun zo darasi na gobe za mu yi bayani game da isar da saƙon wa ma alaina illa balagul mubin wa ma ala rasuli illa balagul mubin wato ka isar da bayani gamsashen bayani jama'a mun fahimta saboda haka Allah ya ce mun aiki annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa al’andir kaumaka muka ce mishi ka gargaɗi mutanenka ai mun ji gargaɗin ko Shi ne ka jakunan mutanenka wannan abu da suke na shirka da Allah su daina su daina su daina su daina min qabli an a azabul alim kafin azaba mai raɗaɗi ta cin musu ta zakke musu domin duk lokacin da kaga mutane akan kafirci ko shirka ko ka gansu akan bid'a ko waɗansu munanan ayyuka to abinda zai biyo baya shine azaba shine kaskanci shine walakanci shi manzo yakan zo ne kamar mai tare wannan rigimar lokacin da ya tsare zai ce ku gudu ku kauce in kun ki ku kauce lokacin tafiyarsa in ya tafi abin sai ce muku in kuma kuka kaucewa waɗansu ma zaga shi suke inda ya tare musu abin su je su sha kan abin to sai kaga abin ya zo to kowane manzo yakan zo ne ya zama shamaki tsakanin mutanensa da azabar Allah amma in sun mishi da'a sun yi biyayya Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya Allah ya muku albarka Allah ya sa mu dace da alkhairan wannan wata mai albarka fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk